Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya da asubahin yau lahadi takwas ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. An ci gaba da barin wuta zuwa dare sa'o'i bayan da mayakan Falasɗinu suka kaddamar da wani gawurtaccen hari na bazata kan Isra'ila jiya Asabar. Mayakan Hamas sun cilla dubban rokoki daga Gaza. sannan suka tura mayaka suka kashe tare kuma da kama sojojin Isra'ila da fararen hula. wannan tsararren harin ya shammaci bangaren bayanan sirri na isra'ila akalla sojojin isra'ila 250 ne aka kashe sannan sama da dubu ɗaya kuma suka samu raunuka bayan da ɗimbin falasɗinawa suka kutsa cikin isra'ila daga gaza ta ƙasa da ta sama da kuma ta ruwa an kama sojojin isra'ila da fararen hulan da ba a san adadinsu ba aka kai gaza wanda hakan wani al'amari ne mai sarƙaƙiya ga isra'ila Isra'ila ta kaddamar da hare-haren jiragen yaƙi kan Gaza inda ta kwantar da gine-gine da dama. Jami'an asibitin Falasɗinu sun ce Falasɗinawa akalla ɗari biyu ne aka kashe, sannan sama da dubu ɗaya da ɗari shida kuma suka ji raunuka. A halin da ake ciki kuma shugaban Masar Abdul Fattah LCC ya yi gargaɗi jiya Asabar kan abin da ya kira jerin nau'ukan tashe-tashen hankula da ka iya biyo baya. ganin yadda isra'ila ta mayar da martani da munanan hare-haren jiragen sama bayan da hamas ta kaddamar da wani mummunan hari kan isra'ila lcc ya ce ya samu kiran wayar tarho daga shugaban faransa emmanuel macron kuma sun tattauna kan abin da ya kira kokari na bai ɗaya na hana al'amarin daɗa yin muni a zirin gaza tsakanin falasinawa da isra'ilawa dama masar na da tarihi na zama muhimmiyar mai shiga tsakani wajen sasanta isra'ila da falasinawa sabon makami mai linzamin nan wanda akan cilla zungurunsa daga rami mai iya isa wata nahiyar daga wata wanda rasha ke kerawa na gabda kammaluwa a cewar ministan tsaron rasha sargi shegu jiya asabar bayan da ya gane wa kansa yadda ake kera makami mai linzamin na sarmat wanda ɗaya ne daga cikin makaman rasha mafiya shahara hada wannan makami da ɓangaren makamai masu linzami na zamani wanda daga shi ne rasha za ta kafa rundunar mayakan nukiliya na ƙasa wani abu ne da ake baiwa fifiko don tabbatar da tsaron ƙasar abinda aka ruwaito shegu na cewa kenan kalaman nasa sun yi daidai da salon babatun karfin nukiliya da rasha ke daɗa yi a tankiyarta da yammacin duniya sanadiyar yakin ukraine makami mai linzamin na sarmat wanda sojojin ƙawance neto ke lakabi da shaidan an ce akan iya ƙaddamar da shi cikin ƙanƙanin lokaci wanda don haka na'urar ganowa ba ta ma samun isasshen lokacin bibiyar tashin makaman dokar karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. jiya asabar majalisar ɗinkin duniya ta ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta auku a yammacin afghanistan inda ta yi sanadin mutuwar mutane akalla ɗari da kuma raunata wasu ɗari biyar girgizar ƙasar mai ƙarfin shida da uku a ma'auni ta fi aukuwa ne a zindajan wata gunduma da ke yankin tsakiyar lardin herat mai makwabtaka da iran sau biyar akalla hucin girgizar ta yi ta jijjiga lardin cikin sa'o'i biyar kuma hucin ya ritsa da wasu ƙauyukan cikin gundumomi uku a cewar ofishin na majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jinƙai ofishin ya bayyana yadda da dama daga cikin waɗanda suka samu raunukan ke cikin mummunan yanayi gidaje sama da 600 ausun ruguje kwata-kwata sun lalace A ƙarshe sojojin Turkiya sun kashe mayakan urdawa 58 a arewacin Siriya a wasu hare-haren da suka kai da dare a wuraren mayakan a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar jiya Asabar yayin da tashin hankali ke daɗa munana a yankin tun bayan wani harin bam da aka kai a birnin Ankara kusan mako guda da ya gabata. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai ne, kasuwa a kai kasuwa Assalamu alaikum masu sauraron muna muku barka da sake saduwa da ku a cikin shirin kasuwa kai miki dole na wannan mako wanda ni Idris Abdullahi Bako zan gabatar. shirin mu na yau zai mai da hankali ne kan kasuwancin sokoro wanda ke samun karbuwa a nan birnin Accra. Ana gudanar da wannan kasuwanci ne a kasuwar ƙasa da ƙasa da ke nima birnin Accra. kuma ana shigowa da su burodin ne daga kasar najeriya da burkina faso a hali yanzu ina tare da ɗaya daga cikin dilolin da suke shigowa da sogon daga najeriya sunana mustapha ahmad mai sai da sobaro da a ghana accra kasuwan nima ya kuke shigo da sobo daga ina ake shigowa da shi wani gari a najeriya muna shigo da sobo daga najeriya kano daga garin kano banda kano ba inda ake sai da sobo. gaskiya dai kano nan ne majoritin inda ake yin harkar sobo. Sobon iri nawa ne soba da yana nan hawa uku ne akwai fulawa akwai katkat akwai foda wanne ya fi kyau gaskiya duka yana da kyau don daga abu ɗaya ne yake zuwa kamar ya zama abu uku daga fulawa yake zama katkat sannan ya zama foda. Ku ne kuke sarrafa shi ya zama haka? A kayan daki-daki kamfani su suke siyan fulawa daga fulawan kuma mu 'yan kasuwa idan sun cire wanda suke supplying su fitar da shi kasashe na turai mu kuma sai mu sai katkat daga gurinsu sannan mu sai foda noman sa ake sannan a sarrafa shi ya yi haka kudi mafi dai karfi hmm. dilolin soɓo hmm. da wanda suke sarrafa shi a kano ne amma yana nan a garuruwa daban-daban yawa yana nan a garuruwa daban-daban amma dilolin soɓo a kanan ma suna nan unguwa daban-daban ne ba wai unguwa ɗaya bace ba shi yasa wani iri kuke kawowa nan gana ana a cikin su duka irin su muna muna kawo kulawa muna kawo kaskasa muna kawo koda to wanne biyu aka fi siya nan gana gaskiya dai wanda aka fi siya kaskasa shine wanda aka fi siya shine ake ce mai tsaki dukan su ana jikawa a sha kamar yadda ake son su dukan su ana jikawa a sha ko za zan san farashin kowanne a ciki mu ai kamar harka ce ta dealership harkar dealership kuwa wanda muke siyarwa da kayan su kuma su ne suke auna shi kamar su suna kiransa oloka mu kuma muna kiransa kwano yawa yana nan su olokansu kamar kwanan nigeria su suke iya zuwa kamar wanda yake son rabin buhu da wanda yake son kwano ɗaya da wanda yake son kwano biyu amma mu kamar muna kashi buhu buhu ne kwantiti kuma mai yawa in kuka kawo nan sai a nan a siya yan kasuwa su siya sai su kuma su je su rarraba suna saida shi kwano kwano yawa su ne su kansu a cikin su akwai diloli wanda in mun kawo kamar suna iya siyan kayan namu ma gaba daya akwai kuma wanda suke iya siyan kasa kamar masu karamin karfi kenan suna iya siyan irin buhu goma buhu biyar wata ma buhu ɗaya ne karfinta haka suke siya. To ya kasuwanci yake tafiya nan Kasuwanci sai dai mi wa Allah godiya. amma dai a wannan weza gaskiya yanayin soban namu a wannan lokacin bai da kasuwa sosai saboda yanayin sanyi amma irin weza zafi a wannan ne lokacin kasuwa soba take da daraja sosai ake dan samun yanda ake so misali kamar yanzu tun da kai dila ne na zo zan sai buhu daya kallo zan same shi zan baka shi akan 12 miliyan da 12.5 har zuwa 13 cd 1225 zuwa cd 1300 baya yin kasa da haka baya yin kasa da haka eh. duka ko dai wanne ciki kala uku wanne fi tsada farko ciki Katkat shi ya fi tsada shi akan nawa yake shi ne muke sai da shi cd 1300 zuwa 1250 to sai wanne kuma sai kuma poda. shi ma dai mukan iya sai da shi the same irin wannan farashin mm. amma ya danganta danganta da lokacin idan ana bukatarsa amma idan ba a bukatarsa sosai gaskiya farashinsa kamar bai wuce kamar 10 miliyan zuwa kamar cd dubu daya da dari daya sai na uku shi kuma foda da wannan shi ne fulawa shi gaskiya a wannan lokacin ma kamar shekarar nan gaba daya ma ba mu kawo shi ba eh. saboda su nan suna noma wani nasu ana ce mai shi ma dai fulawa daga burkina suke kawo shi shi wannan daga burkina ke kawo eh. akwai shi a kano a muna da shi a nigeria eh. namu ma dai ya fi na siyawa ma wasu lokacin sukan ce nasu yana da wani abu da namu bai da shi shi yasa in ba bukata suka yi maka shi wannan fulawan ba ba ma kawo shi kalubale ba kalubale dai ana fuskantar sa dan shi dan kasuwa dama dole ne sai ya ci karo da kalubale misali yau na misalin kalubale da kake fuskanta daya ko biyu haka shine ka zo ka ba da kayan ka gurin da kake ganin ba za ka samu damuwa ba sai kuma ka iya samun akasin haka na kuɗi na kuɗi kenan ba sa biyan kuɗi da wuri wasu lokutan ana biya amma wasu lokutan gaskiya ana dan wahal da mu kwastomomi ana gajiya gaskiya to tun daga kano lokacin daukowa kaya zuwa nan ba ka fuskantar kalubale a hanya wannan dai ba a cika fuskanta ba amma da yake da akwai waɗanda su ne suke kawo mana kayan dilolin abin za a iya yin magana da su saboda duk wani kalubale mu a matsayin mu kamar masu kaya su suke suka san wani challenges halin kamar direbobi kenan ba direbobi ba da akwai wanda suka mallaki mota yauwa direbobi su ne masu aiki a karkashin su sunana alhaji mustapha rabi'u jega mimi shugaban masu kawo kaya daga najeriya zuwa nan inda kake da kayan najeriya kano ne sokoto ne jega ne gombe ne adamawa ne duka ko ina ne inda cikin najeriya ne muna kawo shi na akara nima ni ne shugabansu yanzu masu sana'ar shogorodo eh. idan sun dauko daga najeriya kuna samun matsala hanya daga kano ah, ba mu samun matsala daga kano ba kuwa ba da duki da yake ba mu shiga nijar muna da boda tsakaninmu da benin ta tsamiya muna biyo wannan mu shigo benin mu yi duci sai bodar togo daga bodar togo kuma za mu sake yin duci kuma sai bodar ghana in sun zo bodar ghana shi ma za mu yi duci na cikin ghana za mu sauke za mu yi duci idan muka zo a kara babban birnin su sai mu sauke nan kasuwar nema ya yanayin dutin yake da tsada ko dai daidai yadda kuka tsammani gaskiya ba yadda muke tsammani ba akwai challenge gaskiya saboda kaga sefa ne muke biya cikin togo da bene kudin na dan zuwa sama gashi saifan nan yanzu canji ya tashi idan mun zo ma bodar gane su ma suna buga kan dola yadda ya kama nan shi za su yi mana aiki ba ruwan sir cd sannan cd nan mu biya duk da ya kama sai mu shigo hannun kayan abinci ne akwai kasan da ma bai yadda ka wuce da shi ba da farko farko nan benin sun kama yi muna ba su bari mu wuce mu ratsa kasan su kawai mu wuce transit ne muke amma ba su suka bari amma daga baya dai ya gane cewa kayan nan ba kasan su ake tsayawa da shi ba ya bari muka wuce ba shi ba sobo kawai ba muna yanzu yau yau na ɗauko wake daga gombe lori mota daga gombe muna kawo wake muna kawo maiwa muna kawo tonka mai barkono suke cewa barkono yanzu ba haka ga mota da yana ya shigo yanzu magana da muke da kai ina da mota tsaye ne ba ya ɗauko soko da wake da maiwa kaji da yake kuna diloli ne yanzu kana sayar da buɗe eh mu muna ba muna ba yan sari ne muna ba masu kasuwar matan da ke cikin kasuwa muka ba su sati ɗaya sati biyu suka sayar sai su ba mu kuɗin da ke yanzu ina rumfar ɗaya daga cikin mata 'yan kasuwa da ke saran soboro don kuma suke sayarwa kwano-kwano ko uluka-uluka kamar yadda ake faɗa a nan gara. a sunana jazulai Hajiya Zulai. Eh. Ga sobo na ga sobo kamar iri-iri guda uku. Eh. Ko hudu ne nan ga. Haka ne uku ne. Uku ne. Da wanne da wanne kuke akwai. Muna da kati-kati muna da flour muna da powder. Eh. Aga ga wani kaman tuka ne kaman gari haka eh shi foda kenan eh shi nika haka ya nika shi yi ita yaka nika ko haka yake zuwa a haka yake zuwa ana kawo ne haka ne shi wanda aka nikan yana kai nawa kamar kwano kuke sai da shi ko uluka ke kenan abu muna abuwa ke ka muna amma muna sai da uluka kun za ku sai da uluka eh uluka 35 cd 35 cd eh cedi 35 eh to shi dayan fa shi katin kuma haka shi ma haka eh amma flower da shi da yana kasa kadan shi da yake nan nan shi nan ga muna ba da 30 cd 30 cd eh wato cd 30 ke eh ya ci nikin kudin ke tafiya yana ana sai sosai ko dai sai dai ana sai don yanzu mutane da yawa sun fi gane sobo mm. fiye da drink normal drinking da ake shan don sobo suna batun shi yana da kyau sosai mutum inda ka ci abinci ka samu sobo ya fi normal drink isa ya bar kowa ne na amfani da shi yanzu shi sa cikin ukun nawa ne fi wanne aka fi siya katin eh, shi eh, katsina wanda aka yi saboda wai wannan yana auki in sun dafa shi sun fi ganshi yana tit za sun fi son wannan da fulawan nan kuma normally yan turai su ma wanda suke son kenan ake tafiya ana siya daga najeriya turai eh ana siya a da shi yanzu wani kalubale kuke fuskanta a matsayin ki da yake siya kalai ba wani challenge karin gade da ya zo da ya zo ya yi kyau eh ba wani matsala kan amma akwai lokaci da zai kai ba ku samu eh akwai lokaci kamar mun shiga rana kai zuwa ga muna cikin wadan sanyi sanyi a kalisa ya bar wanda nake nufi akwai yanayi da zai zo ya zama na babu shi sam kuna nema ba ku samu ba ya zama na ba kawo shi daga najeriya ba ko daga inda ake kawowa eh ai season ne a shekara ai season ne eh. season ne akwai season da yake zuwa okay kamar wani season kenan eh ai yanzu aka sabo ya fito eh yasa yanzu aka ga bai fito wasu su ajiya ne su eh. ke cikin shago sai suna ciro yasa an wanne ya kare in sabo ya shekara ya kai sabo yi zo da wannan shi ya bugu amma sabon bai zo da yawa ba to shi mu yi wuyan shi a ce babu babu ya yi short haka ne muke ciki To masu sauraron mu ya kaci abin da ya sauwaka kenan a shirin mu na yau. Sai ku kasance da muryar Amurka mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin kasuwa kai rike Ni ne naku Idris Abdullahi Babu na gabatar da shirin. Masu sauraro kada a sha'afa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. uwa maza da mata, salama a gare ku. Ni ne mai suna Reverend Sumaila Labo, ina hidimar bishara karkashin Eglise Evangelique de la République du Niger, e RN, a nan maraɗi cikin jamhuriyar Niger. Ina cike da farin ciki na gabatar da wannan nasiha ta ranar Lahadi bisa ga jin kai da alheri da Allah ya yi mani. Ina son in kafa nasiha ta akan waɗannan ayoyi na littafi mai tsarki cikin wasiƙar mazobulus zuwa ga filibiyawa sura hudu aya takwas da tara daga ƙarshe kuma 'yan uwa ko menene na gaskiya ko menene abin girmamawa ko menene daidai ko menene tsatsarka ko menene abin ƙauna ko menene daɗaɗɗar magana in ma da wani abu mafifici ko abin da ya cancanci yabo a kan waɗannan abubuwa za ku yi tunani abin da kuka koya kuka yi na'am da shi abin kuma kuka shi gare ni ku aikata ta haka allah mai zartar da salama zai kasance tare da ku yan uwa maza da mata nasiha addu'a ce fata ne roƙo ne ina addu'a ga ubangiji allah mai iko duka wanda ya halicce mu ya ba mu ikon tunani da yin abin da yake na gaskiya ya ba mu ikon tunani da yin abin da yake na girmamawa ya ba mu ikon yin tunani da aikata abin da yake na daidai ya ba mu ikon yin tunani da aikata da faɗin abin da yake daɗaɗar magana ko ma in abin da ya cancanci yabo allah mai zartar da salama ya ba mu salamarsa a cikin zukatanmu a cikin ƙasashenmu a cikin kuma duniya baki ɗaya salama a gare ku madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan acid peptic disease wato cututtukan da suka shafi yadda jiki ke samar da sinadarin acid a cikin cikin dan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan waɗannan cututtuka na acid peptic diseases. Acid peptic disease ko kuma APD wani rumfa ne na cututtuka manya-manya kamar haka. Na farko muna da esophagitis, na biyu akwai gastritis, na uku muna da duodenitis, na uku muna da esophageal ulcer muna da gastric ulcer duodenal ulcer zolinga elison syndrome tare da sauransu amma wa'indan dai da na kira su ne manya-manyan wani acid peptic disease in kuma ko kuma in ce cututtukan da na kira under acid peptic disease suna da wani kamanceceniya babba wani kamanceceniya ba kuma wani illa dukkan su akwai taka rawa mai matukan amfani na shi wannan sinadari na acid din wannan acid din nan kuma kamar yadda muka san shi a hausance dai shine dai acid din da muka sani amma ba wai irin na lab ko na chemical ba but acid din da yake jikin nan adam na hydrochloric acid tare da sauran makamantansu irin su gastrin tare da pepsin so su in ya kasance sun canja kamanni ko kuma aikin su ya canza suke jawowa irin wa'innan cututtuka da muke irin su acid peptic disease wanda na lissafo su a baya wani abu kuma wanda yake da daɗi akan wannan acid peptic disease mai matukan amfani shine ba zallan acid bane zalla ke taka rawa har da wani abu shi helicobacter pylori infection ko kuma helicobacter pylori ah, infection wanda shi ma yana da matukan amfani da a tuna da shi dan cikin cikin bayananmu da za mu yi za a ji ana yawan maimaita shi so da acid ne da kuma h pylori suke takarawa tare da wasu abubuwan da za mu faɗa a gaba so kenan acid peptic disease ba cuta ne guda ɗaya a'a wato wani rumfa ne na cututtuka da na lissafo a baya shin me ke haddasa irin waɗannan cututtuka daga cikin manyan abubuwan da suke haddasa irin wannan cututtuka na farko dai akwai shi kan shi acid din na biyu muna da insect wato non steroidal anti-inflammatory drugs wato wa'insu irin magunguna ne wanda su ma suna iya haddasa haddasawa ko wani ba su haddasa ba to za su iya taka rawa gurin ƙara ko kuma jawa wannan cutar kamar irin su ibuprofen irin su diclofenac irin su indomethacin irin su naproxen tare da sauran group din da suke wannan NSAIDs din sai sa ga mutumin da yake da irin wannan cututtukan mukan ce ya guje shan irin waɗannan maguna ko da allura ne balle kuma a zo a ce hadiya bayan haka kuma akan samu wanda suke yawan shan sigari ko kuma wanda suke yawan shan giya to shi ma yana asalin asalin taka rawa sai kuma babban a cikin su shine H. pylori infection da na faɗa baya wannan H. pylori infection ɗin kusan kowane adam yana da kaɗan a cikin shi ko kuma kaɗan a jikin shi kai amma sai dai ga wanda suke da acid peptic disease nasu yakan yawan da sai ya dawo kuma ya kasance ya fara cutar da su sai sa akalla a kiyasce akalla kusan mutum biliyan bakwai zuwa takwas da muke da su a duniya sama da biliyan uku ko kusan biliyan uku suna da wannan wato ainihin cuta ta helicobacter pylori ko da ma a zo a ce ba su da acid peptic disease wayannan su ne a aggressive factors din amma kuma at the same time muna da opposite ones din da su kuma sukan taka rawa wurin yin kishiyan abin da na faɗa kenan. To likita menene ma alamun irin waɗannan cututtukan? Daga cikin manyan manyan alamomin waɗannan cututtuka dai shine ciwo wanda mutum yakan ji a kirjin shi ko kuma a cikin shi ko kuma a dan ta kusa da ƙasa da cikin shi za a ce amma yawanci ciwon kirjin da na cikin ya fiya musamman mutum inda zai ce maka inda ah, wato ainihin ribs ko in ce wato kaman kirji kenan tsakanin nan sternum wato kirjin da yake tsakanin kirji kenan ko wance kashin da yake tsakanin kirji ta kasance a wani rami wanda kowa in ya danna to ta yi dai ta wannan gurin mutane sun fi complain akan ciwo ko kuma ciwo mai tsananin zafi ta wannan gurin ga wayansu kuma yakan zo musu da wannan ciwon tare da amai amin ma kuma yakan zo na jini wani sukan zo musu da bayan gida wanda shi ma na jini wani sai yakan zo musu wato ainihin darama da kuma tsoron cin abinci tare da kuma wato ainihin ah, fargaba dai in generally na shan ko kuma cin wani abu wanda musamman suna tsoron kar ya daga musu ko kuma kar ya jawo musu to wannan shine manya manyan alamomin wannan cuta akwai wanda yakan zo musu har da su gyatsa tare da sauransu wani abu shi family dyspepsia kenan su suma duka suna cikin taka rawa a wa'annan alamomi na acid peptic disease din sai dai wani gudu ba hanzari ba in al misali esophagitis ne kamar yadda na faɗa a baya to alamomin shi akwai dan bambanci gastritis ma haka duodenitis ma haka esophageal ulcer ma haka gastric ulcer da duodenal ulcer an bar bisa himma himma da akan manyan da suka fi damun al'umma wanda shine gastric ulcer din da kuma duodenal ulcer gastric ulcer shine yayin da ta cikin tumbin mutum namiji ko mace ya fara kwarzanewa wanda har yake to the extent that ya ji ciwo kamar da ciwo da muka sani to sai ya sai ya kasance ya ja masa irin wannan wato ainihin zafin wanda har zai zo ya dame shi to shine gastric ulcer duodenal ulcer kuma yayin da the same ciwon ya auku a madadin cikin tumbi but rather sai ya je cikin hanji wato small intestine kenan to yayin da ya je wannan gurin kuma sai kasance ciwon shi ma yana jawo masa sai dai babban hanyar da ake iya bambance su shine yayin da gastric ulcer ne mutum yana cin abinci cikin minti biyu uku ko hudu ko biyar sai wannan tsananin ciwon cikin ya tashi masa musamman in ya ci abincin da bai karfe shi ba irin abinci kamar su yaji su maiko su gas su tsami tare da irin wake ko na makamanci haka akwai wanda yake asalin asalin damu su kuma an mutum bai ci abinci ga baki ɗaya ba shi kuma indiodinal ulcer ne shine yayin da mutum ya ci abinci ya kara awa biyu zuwa uku ko hudu to da shi kuma ciwon cikin zai fara masa kenan especially in mutum ya ci abinci da daddare a ce mutum ya ci abinci karfe bakwai da rabi ko takwas in dare ɗaya daga cikin wannan na faɗa ko ma a ce halaba su bane to duk inda karfe sha ɗaya sha biyu ko ɗayan dare ta yi to sai hana shi sakar to wannan babban alamar duodenal ulcer ne amma kamar da na faɗa kowanne a cikin su yana da irin nashi alamomi amma da yake an fi samun wa'innan cases ɗin a nan arewacin Najeriya to dole himman mu da kwazon mu ya fi wato ainihin karkata ga waannan manya guda biyun da na faɗa ɗin so sai na gaba kuma akwai aman jini so aman jini ko yakan haku ne ga wanda suke da gastric ulcer wato wanda ulcer su yake tumbi ne saboda ba don komai ba dan ya dan fi kusa da baki mutum wato zai kasance in mutum ya tashi aman ba zai masa wahala ba abincin saboda ai bai nisa da shiga ciki ba amma wanda yake da duodenal ulcer kuma on the other hand ya fi ganin bayan gida na jini ba dole a ce ma ya ga bayan gidan jini ba amma ba amma mamaki bane bayan gidan ya kasance yi baki sosai wanda har mutum ya fara tunani a'a to ni kan menene ja wannan bayan gidan wanda ba komai bane illa ulcer ne da ta dan ɗaye jinin da yake fita a wannan gurin to shine zai zo ya haɗu da abinci da muka ci ko da bayan gidan da zai fita wanda shine zamu ga wannan alamun jinin ko kuma shi bayan gida na jini Shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi don gane irin waɗannan cututtuka? Tabbas akwai gwaje-gwaje manya-manya da ake wajen gane su. Daga cikin su akwai esophago gastroduodenoscopy. Wannan esophago gastroduodenoscopy din kamar daga sunan shi ya hada da za a sa wani wato ainihin inji ne ko in ce tube na musamman wanda akwai kyamara a jikin shi ana ɗorawa a cikin bakin mutum yana shiga ba daɗi dai amma haka za a yi haƙuri mutum yana yana haɗewa ana ganin ta ina ne akwai wannan ciwon shin mutum yana da esophageal ulcer ne gastric ulcer ne duodenal ulcer ne ga ellison syndrome ne ko ma kansa Allah sauke don yana ba da dama in nuna mana ainihin hoton inda wannan cutan yake da girman shi da kuma uwa uba in ya fara jin ciwo ma to an that har ya fara jini to duk wannan esophago gastroduodenoscopy din shi zai nuna mana amma kuma in shorter terms ana kiran shi endoscopy kenan but ba san haka yakan yi ba yakan taimaka ma gurin samun biopsy biopsy shine wani dan karamin wato ainihin dan a ce gwaji da akan yi gurin yagowa fatin da ake tunanin ya samu illa kamar yanzu inda na ce muku alal misali inda yodin ulcer ne aka ga ta gurin hanji ne ya samu illan ta ciki to sai a dan yago wannan gurin sai a ji a ƙarin gwaji a tabbatar da cewa kansa ne ko kuma ba kansa bane saboda shi ma wannan abun yakan iya jawa kansa ko kuma yakan yi kama da kansa to sai sa abun ba za a yi saurin cewa mutum yana da ulcer ba in dai ba a yi wannan gwaji na esophago esophago gastroduodenoscopy ba na biyu daga cikin gwajin kuma su ne kamar haka aka yi gwaji na upper gastrointestinal series wanda shi kuma yakan ba mu dama ne mu san ta ina shi ma ainihin wannan cutan take yawanci akan ba mutum barium ne eh, sai ya sha wannan barium ana iya shi barium swallow sai mutum ya haɗe yana shan ruwan yayin da kuma ake hoton kirjin to yayin da aka yi hoton sai ya ba mu dama mu san ta ina ne ainihin cutan yake wanda kuma ba za a taɓa ganewa ba har sai an ga yadda ake yi sai kuma wannan shi akwai wani urea breath testing wanda mutum zai sha wani abu ne that is enriched with wannan urea din nan wanda in ya haɗe shi ma duk hoton ake yana ba mu dama mu san ko akwai presence na helicobacter pylori infection ko kuma it is absent amma in some situation wanda ya dan fi sauki ya fi sauri a cikin su shine akan H pylori test wanda kuma jini ne kawai za a ja cikin minti 15 ko 20 an gano an gano ko akwai wannan bacteria na H pylori a jikin mutum wani gudu ba hanzari ba ba abin mamaki bane ya nuna babu bacterium H pylori da yake jawa ulcer din amma ko mutum yana da ulcer to shine abin mamaki ko ba mamaki wani mutum yana da helicobacter pylori infection din a cikin shi amma bayi da ulcer amma kuma zai iya yiwa yana da gastritis esophagitis ko kuma duodenitis ko kuma other similar condition din da yake under wannan acid peptic disease din sai dai amma babban cikin su shine endoscopy din wanda shine general term da muke amfani da shi shine gold standard din amma kuma babban sunan da ake amfani da shi shine esophagogastroduodenoscopy wannan sune ainihin gwaje-gwajen da ake dan a tabbatar da mutum yana da ɗaya daga cikin cututtuka na wannan acid peptic disease din dan a san wani irin magani ya kamata a ce an bashi ko kuma an bata. Shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa don jin irin mutanen da suka fi cin karo da waɗannan cututtuka da ma wasu muhimman bayanai. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.